ina kara godewa Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai da ya tara mu a cikin wannan masallaci da ke anguwar kakaki a cikin birnin zaria karamar hukumar mulki ta zaria a wannan jiha ta kaduna a wannan dare na litini bayan yammacin lahadi 18 ko 19 ga watan sha'aban hijira na da hijira na 1430 wanda ake kwatanta shi da tara ga watan takwas shekara ta da tara a kalandar albashi babu shakka wannan muhabara gayyatar da aka yi min don gabatar da ita tsohuwar gayyata ce domin tun da dadewa aka yi wannan magana sai dai saboda waɗansu abubuwa Allah bai kaddara haɗuwar tayiyu ba har sai a wannan dare sai kuma daren bisa rahamar Allah da ikonsa ya zo da ruwa da aka yi ta yi tun rana har dai zuwa yanzu to muna roƙon Allah ta baraka wa ta'ala ya sanya ma wannan haɗuwa ta mu albarka kuma ya sa abubuwan za mu tattauna su zama masu amfani ne ga al'umma a lokacin da aka bani gayyata an nemi in yi magana a kan gudunmuwar matasa ga addinin musulunci to amma sai na koka da cewa a cikin wannan gari na zariya kamar shekara biyu da ya wuce na taɓa gabatar da muhabara akan dalilai na karkacewar matasa daga turba kwarai kuma ko da yake inda na gabatar da muhadarar akwai dan tazara sai na ga dai tunda dai akwai kaset waccan muhadara din za ta daukewa abinda aka nemi in gabatar to amma kasancewar kuma dan tsakanin nan waɗansu abubuwa sun faru to sai kuma naga akwai buƙatar a gabatar da muhabara wadda za ta zama kaman wato jagora ko kuma ƙara kyautata saiti ga 'yan uwa matasa akan al'amuran addini musamman bisa la'akari da abubuwan da ke faruwa ɗan tsakanin nan wannan ya sa ko da yake an riga an buga takarda da wani maudu'in daban bayan shigowa ta mun yi magana da shi dan uwa malam abdulgani kuma na bijiran masa da abin da nake tunani shi kuma a madadin kila yan uwa gaba daya ya jaza haka din cewa yana ganin babu laifi don haka abin da zan magana a kansa a wannan dare kuma a cikin wannan masallaci shine gudunmuwar matasa a wajen tallafawa addinin Allah tabaraka wa ta'ala sai dai kawai tunda na yi shawaran yin wannan ɗin to zai zama usulubin ya sha bamban da wanda da na yi ishara da shi wanda dalilinsa ne da na ce ba sai an yi muhadara mai wannan take ba ina roƙon allahu tabaraka wa ta'ala ya bani ikon isar da sakon yadda ya dace kuma ya sa daga ƙarshe gaba ɗaya mu tashi akan abin da ya fi zama daidai a wurin shi na yi tunanin gabatar da muhazara ɗin a takaice musamman saboda la'akari da yanayin da ake ciki da kuma kasancewar an yi ta ruwa mutane za su buƙaci a ji a ɗau huta to amma duk da haka lakcar tana da gaɓoɓi da yawan gaske wanda insha Allah dai a takaice din za a gabatar da ita ta kunshi gaɓoɓi har guda goma sha uku gaba ta farko kawai gabatarwa ce domin ƙara jaddada mana muhimmancin wato irin wannan zama da kuma irin wannan haɗuwa a cikin al'umma saboda dama Allah tabaraka wa ta'ala ya yabi wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ummatul ijaba game da da'awa da kuma taimakekeniya da haɗaka wajen kawo juna amfani da kawo wa al'umma abin da zai haifar mata da ci gaba don haka irin wannan haɗuwa ɗin abu ne muhimmi kwarai kuma gaskiya babu wani lokaci da al'ummar musulmi ke da bukatar irin wannan haduwa kamar ma irin wannan lokaci saboda abubuwa na ƙara rikicewa sa'annan kuma ana ƙara nisantar juna to ita kuma irin wannan haɗuwa tana taimakawa juna wajen kowa ya tallafa wa kowa a taimaka da shawarwari da kuma karantarwa da saitin tunani da daidaita fahimta da tallafawa juna dan a gudu tare a tsira tare kuma kasancewar matasa manyan mutane ne a cikin al'umma rukuni ne daga cikin manya-manyan rukunan ginin al'umma sai zama duk lokacin da za a yi magana akan matasa tabbas magana ce muhimmiya ya kamata a yi kuma al'umma ya kamata su ba wannan maganar muhimmanci saboda irin abin da ake sa rai wannan magana ta haifar na alkhairi su matasa bangare ne na kowace irin al'umma babu wata al'umma da ba ta da matasa a cikinta kuma kalmar matasa kalma ce dai ta hausa wadda manufarta kawai in muka hararo ma'anar kamar yadda yake a larabci za mu ga kawai ta kunshi wato matasantaka ne da kuruciya da kuma lokaci da za a ce mutum ya kawo ƙarfinsa ko kuma ƙarfinsa ya zama cikakki. to wannan lokaci ɗin shi ake kira lokaci na matasantaka ko na ƙuruciya ko na samartaka a adadi na shekaru ana iya ƙididdige ko a iyakance lokaci na matasantaka ko ƙuruciya ko samartaka tun daga lokacin da mutum ya balaga har zuwa lokacin da za a ce ya shiga cikin jerin waɗanda za a ce musu dattabai ko dattawa kila ka iya cewa tun daga shekara goma sha biyar a yanzu ma tun da wasu saboda yanayin abubuwan da ake ci a yanzu mutane za iya fara mafarki tun daga shekara goma sha uku zuwa sha hudu a cikin maza saɓanin da da sai a shekara sha bakwai ka ji ƙadamas ba komai amma yanzu ɗan shekara sha uku sha hudu sai ga ya fara mafarki saboda irin abubuwan da ake ci to don haka ma iya cewa tun daga kusan shekara goma sha hudu ko sha biyar har zuwa abinda za a ce shekara arba'in ko zuwa ma da biyar to wannan lokacin za a iya cewa na samartaka na ƙuruciya na kawo ƙarfi a wannan lokacin ne ake sa rai mutum ƙarfin shi ya cika hankalinsa ya cika sa'annan tunaninsa ya zama kammalalle ko da yake yana ƙara shekaru yana ƙara gogewa da wayewa da al'amura don haka tunanin shi na ƙara haɓaka amma dai lokacin za a ce ya kai ƙuruciya da ake sa ran a samu alkhairi daga gare shi a samu ci gaba daga gare shi a ga kazar-kazar da motsi daga gare shi to shine daga wannan lokaci na shekara goma sha hudu ko sha biyar zuwa shekara arba'in zuwa arba'in da biyar in an kai makura a ce shekara hamsin wanda duk ya kai shekara hamsin to ana sa rai ya fita daga cikin sahun matasa ko samari ya shiga wani sahu sabo wato sabo wato sahun dattawa ko kuma dattabai matasa kamar yadda na ce bangare ne ko rukuni ne daga cikin rukunai na kowace al'umma domin idan ka duba kowace al'umma tana da rukunai guda uku akwai ƙananan yara akwai matasa akwai dattabai ko dattawa to kuma kowane bangare daga cikin bangarori ukun ana bukatan shi domin al'umma ta gina domin shi dai matashi shi ne na farko wanda Allah ya ɗorawa doka domin wanda bai balaga ba yaro kenan shi babu doka a kansa kuma matakin doka na farko shi ne matakin da za a ce mutum ya balaga domin wanda ya riga ya tsufa sai da ya wuce wannan mataki na balaga na samartaka sannan ya kai wancan kenan tun lokacin da ya balaga ne aka ɗora masa umarnin farko idan mun dubi abin ta wannan fuskar sai mu ce matashi shine mutum na farko wanda Allah ta baraka wata ala ya ɗora wa takalifi domin kowane dattijo sai da ya wuce wannan mataki sannan ya kai mataki na dattabantaka ko dattijantaka ko tsufa ko makamancin wannan to tun da shi ne mutum na farko da aka ɗorawa umarni na a ko a bari ashe yana nuna cewa wata rana zai maye gurbin waɗanda ke gaban shi ana sa ya zama uba ana sa ya zama shugaba ana sa ya zama jagora ana sa ya zama dattijo nan gaba ana sa ya zama masu daga cikin masu bada shawara masu faɗin abin da za a yi da abin da bai kamata a yi ba ashe kenan tabbas matashi babban mutum ne kuma saurayi ko samartaka wata marhala ce ko wani lokaci ne a rayuwar kowane ɗan adam da ya kamata a ce a san me ta ƙunsa sannan kuma me ya kamata a yi a cikinta saboda irin abin da za a iya samu na amfani idan an ci ribar abin ko kuma na haɗari idan an yi sakaci da abin akan ba da misali da cewa a cikin kowace al'umma matsayin matasa kamar matsayin inji ne a mota babu wata mota da za ta tafiya ba tare da inji ba ka iya samun bodi mai kyau na mota akwai tayoyi sababbi akwai sabon batir akwai radiyeto akwai dukan abubuwa da ake bukata domin mota ta tafiya amma babu inji to idan babu inji wannan mota za ta tafiya ba ma za ta tashi ba balle har a ce an yi sakaci ta kai ga bugawa maganar bugawa ma bai taso ba domin ba za ta tashi ba kwata-kwata don ba mota sunanta ba to haka matasa suke a cikin al'umma su ne kamar ruhin al'umma domin da su ne kowace al'umma ke takama ta yi ta duka alfahari saboda su ne ya kamata su wakilce ta wakilci kyakkyawa a fagen fama ne a wurin gwagwarmayar rayuwa ne a inda ake tunanin za a fuskanci kalubale ne duk abin da ake tunani na bunƙasa da haɓaka da ci gaba da wayewar al'umma ya kamata a same su ne a tsakanin matasa saboda matsayin matasa za mu ga cewa alkur'ani da sunar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da ma maganganun magabata na kwarai sun yi isharori ko sun ambaci matasa a wani wurin kyakkyawan ambato a wani wurin ambato na tsoratarwa da tsawatarwa domin matashi ya shiga taitayin shi duk da cewa a cikin alkur'ani babu wata kalma da aka yi amfani da ita kai tsaye wadda a cikin harshen larabci za a iya cewa ta kunshi kalmar shabu wanda asalin kalmar shabu ita ce kalmar da ake fassara ta a matsayin kalmar da ta kunshi samartaka ko kuma ƙuruciya ko kaiwa matuka a wajen ƙarfi kalmar shabu Ba ta samu ambato ba a cikin alkur'ani da wannan ma'ana a madadin haka sai zamanto ƙur'ani dai ya ambaci waɗansu kalmomi wanda matsarinsu daga shaf ɗin ne sai dai ba suna nufin galibi a matsayin matashi ɗin ko yanayi ko wata marhala ta ƙuruciya ba misali kalmar shaiba a cikin suratu maryam sura ta sha tara aya ta hudu da kuma wato shiba a cikin suratul muzammil sura ta saba'in da uku aya ta goma sha bakwai da kuma shaiba a cikin suratun rom sura ta talatin aya ta hamsin da hudu waɗannan su ne kalmomi da alkur'ani ya amfani da su waɗanda matsagansu ko maɓuɓɓugansu daga shaib ne ko daga shabu ne amma kuma ba wannan ma'anar ake nufi ba a waɗannan wurare amma kalmar da za mu iya cewa ta fi kama da ma'anar da za mu ba ta ta matashi ko saurayi ko wanda ya kai lokaci na ƙuruciya ko samartaka ita ce kalmar fata wanda ƙur'ani ya zo da ambatanta ta fuskoki da yanayi da usulubi masu yawan gaske misali kalmar fata ɗin ta zo a cikin suratul biya'i dangane da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam suratul anbiya sura ta 21 kenan aya ta sittin. bayan wannan akwai kalmar fatahu wadda ita ma ta zo a cikin alkur'ani ɗin a suratul kahaf sura ta goma sha takwas aya ta sittin da kuma aya ta sittin da biyu wato a wurare biyu kenan akwai fataha a cikin suratu yusuf sura ta goma sha biyu aya ta talatin akwai fatayan a suratu yusuf ɗin dai aya ta talatin da shida akwai fitya a wurare biyu a cikin alkur'ani suratul kahaf sura ta sha takwas aya ta goma da aya ta goma sha uku sannan akwai fatayanihi a cikin suratu yusuf sura ta goma sha biyu aya ta sittin da biyu sannan akwai fatayatikum a cikin suratun nisa sura ta hudu aya ta ashirin da biyar da kuma suratun nur sura ta ashirin da hudu aya ta talatin da uku waɗannan wurare ko kalmomi su ne aka yi amfani da su a cikin alkur'ani don fa'idantar da ma'ana ta samari ko saurayi ko samartaka ko matantaka ko kuma wata marhala ta tsakanin balaga zuwa kafin mutum ya shiga sahun dattijai a cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama akwai ambaton matasa sosai galibi a babi na yabo a wasu wuraren a babi na irshadat isharori ko kuma shiryarwa a wasu wuraren a babi na tsawatarwa a wasu wuraren a babi na nuna alfahari da shi matashi din wanda duk hakan ke ƙara tabbatar da matsayin matashi da kuma irin daur wato rawa da zai iya takawa wajen tallafawa addinin musulunci hakanan magabata sun yi maganganu da yawan gaske za ga suna takama sukan ji daɗi idan sun ga matashi yana kula da addini idan so ga matashi ya ba addini mahimmanci ya ba harkar da'awa mahimmanci ya ba tattali don lahira mahimmanci in so ga matashi mai tarbiya mai kyawawan ɗabi'u mai sanin ya kamata mai girmama na gaba mai tausayin na ƙasa wanda yake tunanin ya zama uba na gari mai tarbiya na ƙwarai wanda yake tunanin in Allah ya kaddara mai da zama shugaba ya zama mai tausayi mai adalci mai sanin ya kamata mai yin yadda ya dace matasantaka ko ƙuruciya ko samartaka lokaci ne wanda yake muhimmi a rayuwar kowane ɗan adam hasali ma ita kanta samartaka ɗin ko ko matasantaka ɗin nema ce daga cikin nemomin Allah ta'ala wadda ko babu shakka ba makawa a ranar kiyama Allah zai tambaya game da ita a cikin hadisi wanda al'imamul bukhari ya ruwaito manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce la ta tazulu qadamu ibn adam yawm al-qiyama min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin an umrihi fima afna wa an shababihi fima abla wa malihi min ayna iktasaba wa fima anfaqa wa madha amila fima alima ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce. kafar dan adam ba za ta matsa ba ta yi ta daga inda take ba a gaban Allah Ubangijinsa har sai an masa tambayoyi guda biyar idan an tsaya a ranar kiyama gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala wa uridu ala rabbika saffa in an yi wannan to babu wanda kafarsa za ta motsa ko ta cira daga inda take har sai an masa tambayoyi guda biyar za a tambaye shi an umurhi game da rayuwarsa fi ma'afna ya ya karar da rayuwar a cikin ɗa'ar Allah ko a cikin saɓan Allah a cikin bautar Allah ko a cikin kangarewa ga Allah wa an shababi za a tambaye shi game da ƙuruciyarsa samartakarsa matasantakarsa fi ma'abla a cikin menene ya tsofar da ƙuruciyarsa mutum na ɗan shekara goma sha hudu ko sha biyar har ya kai shekara arba'in arba'in da biyar yana da rai bai mutu ba to yayayi ya tsofar da wannan jiki nasa da Allah ya bashi ga ƙarfi ga kuzari ga lafiya ga kazar-kazar ga yin katakus ya ya tsofar da wannan abin da Allah ya bashi a cikin da'ar Allah biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallama kyautata wa iyaye neman na kai mutunta duk abokin hulɗa sanin ya kamata kawo ci gaba ga al'umma ko ko kishiya da aka akasin wannan ne za a tambaye shi yadda ya tsofar da jikinsa wato ya tsofar da samartakarsa ko kuma ƙuruciyarsa wa malihi kuma za a tambaye shi game da dukiyarsa min ainat da saba ta ina ya tara Yayai ya tara dukiyar ta hanyar da Allah ya yarda da abi a tara dukiya ko ko ta hanyar da Allah bai yarda da ita ba wa fi ma anfaka kuma ya ya kashe dukiyar tasa ma'ana ba kawai yadda ya tara ba har ma yadda ya amfani da ita a ranar kiyama sai an tambaye shi wanda wannan ke nuna muhimmancin mutum ya tabbatar da abin da yake ci yake sha yake tufatar da kansa da iyalinsa abin da yake samowa a matsayin dukiya ko kuɗi hanyar da yake bi ta halarci domin za a tambaye shi game da yadda ya tara kuma za a tambaye shi game da yadda ya kashe wa ma amila fi ma'alima kuma za a tambaye shi game da irin aikin da ya yi da ilimin da ya samu ya samu ilimi an yi wa'azi ya ji ya ɗauki littafi ya tafi makaranta ya saurari rediyo ya kalla a talabijin ya karanta a jarida ko mujalla duk waɗannan hanyoyi ne na samun ilimi ya halarci hudubar juma'a da hudubar idi da hudubar kisfewar rana da sauran wurare mawasin ne ko mawabai da ake yin ba ko ake yin wani bayani hatta irin wa'azin nan da ake na taya nan aure duk ya ji ya halarta to wannan ilimi da ya tara mai tarin yawa mai dimbin yawa me yayi a cikinsa dangane da aiki domin idan baka sani ba idan ka sani wato idan ka sani baka yi aiki ba musiba ce idan baka sani ba ma musiba ce saboda haka dole ne ka sani kuma dole ne ka yi aiki da abin da ka sani gwargwadon ikonka ran da aka waye gari ana koyar da karatu ana sanar da mutane ilimi amma ba sa aiki da shi to babu shakka akwai matsala lokaci na ƙuruciya ko samartaka wata dama ce da ya kamata mutum ya amfani da ita domin ya samu riba mai tarin yawa kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi a cikin hadisin da al'imamu ahmad ya fitar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce ibtanim khamsan qabla khamsin ka ribanci ka rabauta da abubuwa biyar kafin abubuwa biyar su same ka kowane abu da za ka ci sa to yana da kishiyarsa in kishiyar ta zo ba za ka iya samun rabo ba ba za ka iya samun riba ba ko ka samu ganima ko falala ba to tun gabanin wannan kishiyar ta zo ko kishiyar wannan abin ya zo a wata zo to karibantu ko kuma ka rabauta da wannan din da ba kishiyar wancan ba abubuwa guda biyar daga cikinsu manzan Allah sallallahu Alaihi wa ya ce wa shababaka kabla haramika da ƙuruciyarka gabanin tsufarka in kana da dama kana da ƙarfi kana da kazar-kazar kana da jini a jika to ci moriyar wannan lokaci ci moriyar wannan marhala tun gabanin tsufa da zai hana ka motsa sosai da zai hana ka kazar-kazar da zai hana ka kai kawo da zai rage ma karfin jini a jika ya zo sauran guda hudun na bari mu nemo lokaci na ƙuruciya lokaci ne muhimmi kwarai musamman ma da yake a wannan lokaci mutum in yi ƙoƙari da taimakon Allah ya dawwama a cikin ɗa'ar Allah to yana samun wani matsayi babba a ranar ƙiyama a gaban Allah kamar yadda hadisi ya tabbata ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya nuna cewa matashi wanda ya daure ya dage ya nace ya cije ya doge ya kafe wajen bin Allah da yi masa da'a a lokacin da yake marhala ta ƙuruciya to a ranar ƙiyama yana cikin waɗanda Allah zai girmama da girma wadda ba kowa zai samu ba domin ko za a sa shi a ƙarƙashin inuwar Allah a ran da babu wata inuwa sai wannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda al-Imam bukhari da Muslim suka fitar da hadisi ya ce sab'atun yadhulluhumullah fi zilli yau la illa zillu mutane bakwai Allah zai sa su a inuwarsa zai inuwantar da su a cikin inuwarsa ran da babu wata inuwa sai tashi ranar kiyama ba komai rana ma ba ta ta sauko ƙasa-ƙasa ta yadda za ta rika farfasa mutane ba sama da za ta yi wa mutane rumfa ba komai ba inuwa ko kaɗan ba wata bishiya da za ta kara wani ayyuka ne kawai da aka ambata cewa idan mutum ya kaza zai zama inuwa gare shi ko in mutum ya bada kaza hakan zai zama inuwa gare shi dan kiyama sai irin waɗannan kawai to ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama zai karrama wasu bayansa da inuwa ta musamman da zai masu, a wannan rana da babu wata inuwa sai tashi kuma su bakwai ne daga cikinsu ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa shabun nasha'a fi lahi da matashin da ya taso a cikin da'ar Allah da'ar Allah kuwa ba ta yiwuwa sai ka san da Allah tabaraka wa ta'ala yake so kuma sai ka kiyaye dokokin Allah ka yi koyi da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ka nisanci abubuwan da Allah ya hana ka aikata abubuwan da Allah ya umarni gwargwadon ka to wannan in ka yi ka zama ka yi koyi da 'yan mazan jiya manya ɗiban fari sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da waɗanda suka zo bayan su bisa kyautatawa to waɗannan in kai koyi da su to ana sa rai za ka rayu a cikin ɗa'ar Allah tabaraka wa ta'ala da waɗannan bayanai za mu iya gane cewa ashe dai matashi tabbas babban mutum ne kuma yana da matsayi jam'in matashi matasa tabbas matasa manyan mutane ne ko marhalar da suke ciki matasantaka ko ƙuruciya ko samartaka marhala ce babba wadda ya kamata a samu rabo a ganimtu a ci moriya saboda irin alkhairan da ke ciki waɗanda mun yi ishara da kaɗan daga cikinsu to wane ne matashin da muke magana a cikin wannan muhabara kowane irin matashi ne eh asali kowane irin matashi ne amma a ƙarshen al'amari muna so ne mu dira ga wanda in ya zama haka ɗin to shi ne zai ci moriyan waɗannan abubuwan da muka ambata kenan matasa waɗanda ake sa rai su ba da gudunmuwa domin taimakon addinin Allah domin bunƙasa da'awa domin ciyar da al'umma gaba domin kyautata al'amuran mutane babu shakka suna buƙatan a san da siffofinsu daga cikin siffofinsu akwai maganan dagewa don zama musulmi na hakika matasan da ake sa rai su zamanto alfahari da takama ga al'umma su zamanto masu kawo gyara da ci gaba ga al'umma to babu shakka dole ne su zama masu dogewa da dagewa don ganin sun zama musulmi na hakika ba musulmi da suna ba musulmi saboda an yanka musu raguna lokacin da aka haife su musulmi saboda kawai suna zuwa masallaci a yi sahu da su a'a musulmi bi ma'anar kalima musulmin da ya amsa sunan musulmi wanda yake ganin musulunci shine farko kuma shine asali duk wani abu zai rabo ne in ya zama yana da alaƙa da musuluncin ko kuma bai karan ga musulunci ba idan ko ya zama ya yi ga musulunci ko bai da alaka da musulunci to shi wannan matashin da muke magana a kansa babu ruwan shi da wannan abu yana dagewa ya zama musulmi na gaskiya na hakika ta yadda idan an tashi zai iya zama abin koyi ga mutane za a iya kallon shi a matsayin wata fitila ko da ƴan ƙarama ce ko da ko kamar a ci balbalce wadda za ta haskawa wasunsa sa abinda musulunci ya kunsa ran aka waye gari matashi bai damu da ya tabbata a matsayin musulmi bisa haƙiƙanin ma'anar kalmar musulunci ba to wannan matashi babu shakka ya samu karkacewa a tunanin shi siffa ta biyu ƙoƙarin tabbatar da aƙida sahihiya aƙidar da ba a cuɗa ta da cala ba da canfe-canfe ba balle a kai ga yin shirka aƙida safiya sahihiya wadda take ta samu da'ani daga Alkur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ingantacciya bisa fahimtar magabata na kwarai aqidar da ka kabuna alkur'ani zaka ga suna tafiya tamaman daidai wa daida da ka kalli hadisai ko ka dubi tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ko tarihin magabata na kwarai sahabbai tabi'ai da tabi'u tabi'in da wanda suka biyo bayan su bisa kyautatawa za a ga cewa tamaman babu maganan mu'araba ba maganan hannun riga a tsakaninsu to wanda ya samu wannan to ana sare aqidarsa ta zamanto kyakkyawa ce ingantacciya sahihiya gwaggwaba duk matashin da bai damu da ya gyara aqidarsa ba matashin da bai damu da ya gyara zuciyarsa ba matashin da bai damu ya kyautata tarbiyyarsa ba matashin da bai damu da ya samar da taskiyatun nafs ko taskiyatun ruh ba to wannan matashi ba lallai ne ya zama mai kawo ci gaba da gudunmuwa ta ɗaukaka ga al'ummarsa ba domin ba zai zama ya san ma abin da ya damai ba ba zai iya sanin me ke masa ciwo ba balle ya san cutar da ke damun al'ummarsa ba zai san wace irin gudunmuwa ake sa rai ya bada ba ba zai iya sanin wace rawa zai taka ba ba zai iya sanin shi meye matsayin shi a ci gaban al'umma ba domin shi kansa zai iya shiga cikin faganniya da ɗimuwa da wata irin wato matsala wadda ba za ta iya misaltuwa ba a cikin al'umma saboda haka aƙida sahiya na daga cikin manya-manyan siffofi na matasa na ƙwarai waɗanda ake sa ran su kawo ci gaba ga al'umma abu na uku lazimta da kuma karanta tarihi da sira ta manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama da sauran magabata domin duk wanda bai san wane ne manzan Allah ba sallallahu alaihi wa wa sallama bai san hakikanin matsayin shi ba bai san martabar manzan Allah ba sallallahu alaihi wa alihi sallama bai san wani abin da yake wajibansa ba ga manzan Allah ba bai san haƙoƙin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a kansa ba to wannan mutumi yana da wahala ya yi wa addinin Allah hidima wadda za a ce an yaba domin da irin abin da za ka yi da gudun wanda za ka bada da tallafin da za ka yi da gwagwarmayar da za ka yi in baka gina ta a kan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu a kai ba ko ya karantar ba ko aka yi a gabansa ya tabbatar ba wannan abin zai zama karɓaɓɓe a wajen Allah idan ko bai zama karɓaɓɓe ba kenan ko da kai a ganinka da ganina da ganinmu da ganinku gudunmuwa ce to gudunmuwa ce ta banza don ba ta da amfani irin wannan gudunmuwan la tusminu wa la tugni min wannan ke nuna wajibci da ke kan matashi musulmi na ya ƙoƙarin lazimtar littafai da ke bayani a kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba kawai bayani na tarihinsa an haife shi gari kaza ya yi kaza ya yi mu'jiza kaza ba a'a bayanai na nuna yadda ya rayu da kuma yadda kai za ka yi koyi da shi tun da dama manufar kenan duk littafin da aka rubuta na tarihin manzan Allah sallallahu alaihi ba an rubuta su ne don a kosar da mu yunwan tarihi ba an rubuta ne don zamanto jagorori gare mu mu kwatanta mu kamanta ba dai za mu yi irin nashi ba amma mu kamanta kamar yadda alkur'ani ya umarce mu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju wal yawmal akhirah wa dhakara allaha kathira wannan wajibinmu ne ya zama ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine samfurinmu shine namu model ɗin, abin koyinmu abin alfaharinmu abin takamanmu abin da shine zai zame mana jagora da tsari da hanya da fitilla duk wani abu saɓanin wannan to ya shiga cikin babin kama da wannan muke ganin babu laifi in ƙara kira gare mu cewa kuskure ne fa mu ɗauka wai lazimtar hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ta taƙaitu ne a cikin mu'ambata da baki cewa muna son shi domin yau ko dai tsakanin mace da miji ne mata da miji sai aka wayi gari tana ta cewa tana son shi in ba shi ba ma rijiya in ma ya mutu ba za ta ƙara aure ba amma sai ya ce yi man kaza sai ta ƙi ta san zai fita karfe bakwai na safe ita ba za ma tashi ba zai takwas ya fita da yunwa bai karya ba ta san zai dawo a gajiye amma zai dawo karfe takwas dare ba ta ma tsora abincin dare ba ɗaki kata-kata ba shara ba wanke-wanke na kwanon da za a ci abinci ba gyara zanin gado ba kaza ba kaza amma kullum tana cewa ai ka san ni in fa baka rawa ba za ta yi mun ba don girman Allah wannan miji zai yadda da wannan magana inda kaga ya ɗauka a haka to yana da matsala kwakwalwarsa to ashe mutumin da zai kawai ɗauka ambatan manzan Allah ya ce yana son shi kawai wannan ya wadatar tsakani da Allah yana kan kuskure wajibi ne a ambaci manzan Allah da kyakkyawan ambato a kuma so shi bi kulli ma'anar kalima dole ne a so shi da dukkan abin da kalmar soyayya ta kunsa a so shi a zuci a so a baki ta hanyar faɗinsa a so a gaɓaɓɓa ta hanyar aiki bisa karantarwarsa in an rasa wannan to an kaucewa hanya ko matashin da ya taso a haka to in ba yi sa'a ba ba zai taimaka wa addini da komai ba sai ma ya kama addinin ci ba. siffa ta hudu matashi wanda ake sa rai ya bada gudunmuwa don taimakawa addinin Allah don ci gaban al'umma sa. to dole ne ya zama ya lazumci alwala'u wal bara'u lillahi wa fillahi ya to zai so kowa ne saboda Allah zai kuma ki duk wanda zai ki saboda Allah ba don wani abu ba ba don alaka ta jini ba ba don wani abu da yake sare samu na shugabanci ko na kudi ko matsayi ko makamancin wannan ba ba don yabo ba ba don zargi ba don Allah kawai lillahi wa lahi. wannan qadiyya ko mas'ala ta alwala walbara wallahi tana buƙatar dirasa mai yawa saboda da yawa an sake ta gaba ɗaya daidai ne waɗanda suke da ta'alluki da tamassuki da lawazim da muktabayat na alwala'u walbara'u fil islam malamai kan ce alwala wal bara na da fuskoki guda uku fuska ta farko wanda za ka so shi soyayya kai tsaye ba ta da kiyayya ko ɗaya daga gare shi ba wannan shine mumini mai ɗa'a ga Allah wanda bai fita cikin ɗa'ar Allah kullum yana nan gwargwadon ikonsa to wannan za ka so shi gaba ɗaya ba za a samu wani burbushi na kiyayya da za ka yi masa ba Ɗan uwanka ne a imani Ɗan uwanka ne a musulunci ko ba alaƙa ta jini ko ta kabila ko ta zaman gari tare dole ne ka ji kana son shi soyayya ta gaskiya za ka iya taimaka masa za ka kara mutuncinsa za ka yi duk iyayenka wajen ganin ka kyautata lamarinsa za ka iya wakiltansa a ko'ina ne za ka mai fatan alkhairi ba za ka fifita waninsa a kansa ba to wannan shi ake kira alwala sannan akwai wanda yake za ka yi masa wala'u kuma ka yi masa bara za ka yi masa wala za ka yi masa bara wala'un da za ka yi masa saboda imaninsa dole ne ka so shi don mai imani musulmi ne ɗan uwanka ne a cikin addini dole ne ka so shi amma kuma za ka samu burbushai na ƙiyayya gare shi saboda yana saba wa Allah kuma Ga shi dai yana da imani yana sallah yana azumi amma kuma yana shan taba sigari yana shan giya ko yana zina ko makaryaci ne ko mai cutar da makwabci ne ko kuma wanda bai san mutuncin jama'a ba bai girmama na gaba bai tausaya wa na ƙasa bai san darajar iyayen shi ba bai yin abin da ya dace cikin al'umma ɓarawo ne to kaga wannan aibi ne saban Allah ne Allah bai da wannan ba ma'asi ne zunub ne don haka ba a yadda ka so shi mutlakan ta kowace fuska ba za ka ƙi shi a waɗannan abubuwa da yake yi saboda Allah ne ce ka ƙi shi za ka so shi bisa imaninsa da gwargwadon kyarwa da yake don Allah da ƙoƙarin zuwa masallaci a yi sallah tare da shi da azumi baya sakaci za ka so shi akan waɗannan kuma ka ƙi shi akan waɗancan shi a nan wurin ya samu yanayi biyu akwai wala'u gare shi saboda imani da gwargwadon ɗa'arsa akwai bara'u gare shi saboda saɓan Allah da sakaci da yake yi wajen biyayya ga Allah sai mataki na uku wanda za a yi mashi bara'a gaba ɗaya ba wani abu da zai yi kaso shi sai idan ya bar wannan tafarkin shi wane wanda ba musulmi ba duk wanda ba musulmi ba za ka yi mashi bara'a bi kulli ma'anar kalima bara'a yan ce bara'a ba sai ka fito ka yaƙe shi ba da takobi ba sai ka fito ka zage shi ko ka mare ko kun yi dambe ba a amma ba ka san shi me yasa saboda kafircinsa ba ka san shi saboda shirkar da yake da Allah ba ka san shi saboda yaƙi shiga musulunci ba ka san shi saboda ba ɗa'a yake wa Allah ba wannan kana ƙin shi don Allah kenan amma wannan bai hana ka kyautata mishi ba bai hana ku kyakkyawan mu'amala ba bai hana ka rike mashi amana ba bai hana ka cika ka da shi ba in kun yi alkawari bai hana ka bashi kyauta ba bai hana ka yi masa wani abu da ma zai jawo hankalin sa ya bar wancan hanya zuwa hanya kyakkyawa ba duk za ka yi mashi wannan amma dai kana kin shi kiyayyar da ba za ta baka damar ka fifita shi akan wanda yake musulmi ba ko mun lalace lalacewa musulmi hakanan ba za ta baka dama ka ji cewa shi wani ne wanda za ka mai da shi abin koyi ko abin takama ko wanda za ka rika jin wani ne shi ba a'a kai dai gashi nan Allah ya haɗa ku zaman tare za ku mutunta juna za ku kiyaye wa juna haƙoƙi za ku yi kyakkyawar mu'amala za ku iya kyautata wa juna za ka ziyarce shi ma wani lokaci shi ma ya ziyarce ka duk waɗannan za ku yi shari'a ba ta hana ba kyakkyawar mu'amala ce amma ba yadda za a yi ka kwashi sirrin musulmi ka kai mishi ba yadda za a yi ka fifita shi akan wani musulmi duk sakaci da sakarci musulmi domin shi ya cancanci bara'a ce gaba ɗaya saboda Allah kuma don Allah to matashi wanda yake yana fatan ya taimako wajen tallafawa al'amuran addini da kuma ci gaban musulmi da al'umma baki ɗaya to dole ne ya lazumci alwala'u wal fillahi wa billahi wa fi sabilillahi sifa ta biyar wanda duk yake tunanin ya zama ya yi aiki na alkhairi ya zama mai yawan kawo ci gaba ga al'umma mai kawo gudunmuwa wajen ci gaban al'umma to dole ne ya rika tuna rashin tabbas da yake da shi game da lokacin mutuwarsa idan ka san baka da tabbas kowane lokaci zaka iya mutuwa to kaga duk lokacin da ka samu dama aiki kawai zaka yi ba za ka jira sai gobe ba sai jibi ba sai baɗi sai shekara goma zuwa ba sai na gina gida sai na sai mota sai na gama jami'a duk ba za ka yi wannan ba ɗan abin da kake da shi da damar da kake da ita da ƙarfinka da ɗan abin da ka samu da hali da yanayin da kake ciki haka dai za ka ba da gudunmawa gwargwadon ikonka daidai ruwa daidai kurji ko kuma daidai kurji daidai ruwa in ana maganan dukiya ce to ma naira ɗaya kake ita shi kenan naka kenan ana maganan ƙarfi ne to abin da kake da shi kenan ana maganan tunani ne abin da kake da shi kenan duk abin da ka samu halinka kanka a ciki to kawai za ka yi aiki da shi don ka san baka da tabbas ana maganar samartaka shekara sha hudu ne ko sha biyar zuwa shekara arba'in da biyar ko hamsin sai ka ce to ai ina da dama in allah kai mu shekara hamsin to lokacin na san na gama zama mutum da haka lokacin zan yi fafutuka wajen taimakon addinin Allah wannan kuskure ne domin ka san akwai wanda yake sa an ka ya taɓa mutuwa ko da ba a gidanku ko a angonku ba ka ji labari akwai wanda yake ya girme ka ya mutu akwai wanda yake kasa da kai a shekaru ya mutu akwai wanda aka haife shi ma ba rai akwai wanda aka haife shi ya koma ashe kenan kai ma kowane lokaci mutuwa na iya ka tunda baka san a ina zaka mutu ba ba kuma san yaushe zaka mutu ba to wannan ke nuna cewa in dai har kana so kai taimako ga addinin Allah ka ba da gudunmuwarka wajen ci gaban al'umma to kar ka ce sai ga wani lokaci na musamman da za ka yi wannan sai zama ka shiga cikin babin taswifi wato jinkirtawa sai kaza sai lokaci kaza wanda kuma hakan zai hana ka aikin alkhairi abu na gaba shine matashin da zai taimaka wa addinin Allah dole ne ya zama shi yana ganin wajibcin tsayar da shari'ar Allah baya tunanin akwai wani tsari ko wata doka ko wani yanayi da yake mai kyau in dai ba na Allah bane duk wani abu komai yadda aka kawata shi aka zayyana shi aikin banza ne in dai ba irin na Allah bane dole ya zama abin nan ko dai na Allah ne kai tsaye ko kuma abin da ya dauko samfurin shi daga irin na Allah ne in ko ba haka ba to aikin banza ne ko da kuwa ya samu kansa a yanayin dole ya bi to wannan sai ya bi har zuwa lokacin da Allah zai bashi mafita amma dai shi baya ganin wannan hanya ce shari'ar Allah gaskiya ce dole ne tabbas ne kuma rukuni ne daga cikin rukunan imanin mutum dole ne mutum kafin ya cika tauhidinsa na rububiya dole ne da ba mai ba da doka sai Allah babu wani hukunci sai na Allah duk wani hukunci da ya saba mana Allah aikin banza ne ba ruwan Allah da wannan duk sharaɗin da ya saba wa ƙur'ayin da sunna sharaɗin banza ne ko da miliyan ɗaya ne sharaɗin duk wata doka da ba ta Allah ba aikin banza ne ko da ko ka samu kanka a hali na larurar dole sai ka bi to wannan dai kai a imaninka kai ka san kawai ba abin da ya kamata ka bi ba ne? amma ba yadda za ka yi dole ne matashi ya rika ji a zuciyarsa misali cewa demokradiyya ba hanya ce da Allah ya ji da ita ba ba ta ma da alaka da musulunci addini ne ma mai cin gashin kansa musulunci kuma addini ne mai cin gashin kansa amma ya dai samu kansa kila a haka a Najeriya ko a ƙasa kaza ko a ƙasa kaza yadda ba yadda zai yi ga dai abun to shikenan sai ya ma kansa mafita bisa bayanan da malamai suka yi zai ce ba ruwan shi ne ko zai shiga ɗan tsundum ne ko zai shiga amma da hattara ne wannan kuma diyar gina shi amma dai shi ya sani gyara ba zai samu ba ta wannan hanya khilafa ba za ta samu ba ta wannan hanya shari'ar Allah ba wanda zai iya tabbatar da shari'a ta hanyar demokradiyya domin addini ne mai cin gashin kansa musulunci kuma wani addini ne daban to wannan dole ne matashi ya ji wannan saboda rashin jin wannan zai sa ya kasa sanin inda ma kansa ke ciwo kuma shari'ar Allah nan ba fa ta tsaya ne akan barawo a ce wai gashi ya sata yanke mai hannu ba Mazanaci a mai bulala ko a jefe shi ba kamar yadda da yawa suke dauka a'a shari'an nan ta dukkan fuskoki a cikin sallah a azumi a zakka a sa tufafinka da cin abinci da zamanka da tashi da kwanciyarka bacci da farkawa da shiganka ban daki da fita shiga masallaci da fita cin abinci da shan abin sha shiga gida da fita zuwa wurin aiki zuwa makaranta neman ilimi duk waɗannan abubuwa akwai shari'ar Allah a ciki inda kake sana'a ta hannu ko kake aikin ofis ko kake aiki na wato kayan sarki kamar ɗan sanda ko soja ko makamancin wannan ko kake karantarwa a jami'a ko a firamare ko a sakandare dole a same ka kana tunanin shari'ar Allah ne kuma kana ɗabbaka ta gurgudan ikonka ɗabbaka shari'ar Allah ba ta takaita ne ga ciyaman ko shugaban ƙasa ko kaza ba kamar yadda da yawa muke ɗauka cewa su ne kawai masu laifi bayan kai a gidanka tsakanin kai da matarka ma baka bi shari'ar Allah ba tsakanin kai da mahaifinka baka bi shari'ar Allah ba tsakanin kai da makwabcinka ka ki ɗabbaka shari'ar Allah tsakanin kai da yan uwanka baka bi shari'ar Allah ba tsakanin kai da dabbobi ma baka bi shari'ar Allah ba tsakanin kai da tsuntsaye baka bi shari'ar Allah ba tsakanin kai da sauran mutanen da ba ba musulmi ba baka bi shari'ar Allah ba to shari'a ai bata takaitu akan yanke hannun barawo ko jefa mazinaci ko makamancin wannan ba kamar yadda da yawa suke ɗauka in an magana shari'a waccan kawai ake nufi duk gaba ɗaya ke nufi da ta, da babbanta matakin ni matakin kai matakin mu matakin su matakin ku har zuwa matakin kowa da kowa abu na gaba aiki da karantarwar musulunci duk matashin da ake sa rai ya ba da gudunmuwa domin taimakon addinin Allah to dole ne ya rika ƙoƙari wajen ganin ya yi aiki da karantarwar musulunci wannan na daga cikin kalubalen da ke fuskantar al'ummar musulmi a yau akwai waɗanda dama musulmi ne matasa amma abin da ake kira annakasu dakhili ya shiga cikinsu wanda turanci ake cewa inferiority complex sai ka ga mutum matashi ne musulmi ne amma yana kunyan bayyana cewa shi musulmi ne a wurin aiki ne a kasuwa a wurin koyon sana'a a harkar siyasa a harkar tattalin arziki abubuwa da yawa yana ma jin nauyin a gane shi musulmi ne wanda ya damu da musulunci domin sallama ma kawai ya yawaita ta alama ce cewa shi dan ta'adda shi irin fitinar da ta same shi kenan tunaninsa kenan ai magana ya kawo musulunci yana ana zai ga kamar za a ɗaukai a matsayin dan ta'adda ana taro lokacin sallah yayi ba wai ittifaki aka yi saboda mahimmancin taron a kammala taron sannan a fita a je a yi sallah ba a'a taron kila ya kunshi musulmi da wanda ba musulmi ba ko ba a masu lokacin za a gama ba yana jin nauyin ya tashi ya tafi ya sallah don kar a ce ya cika tsananin addini yana jin kunya ya ga dan uwansa musulmi ya fara mai sallama ko kuma a mai sallama shi ya amsa saboda za a ce ba yi da wayewa civilization ɗinsa bai kai ya kawo ba to wannan alama ce da ke nuna wanda ya taso a haka ko yake da tunani irin wannan da wahala ya iya tsina nawa addinin musulunci wani abu dole ne mutum ya zumci karantarwa musulunci dole in yana so wa addinin musulunci hidima yana daga cikin karantarwa musulunci misali ya zamanto duk abin da zai yi ya rika tunanin menene zai zama ci gaba ko amfani ga musulmi kafin kowa menene interest ɗin musulmi kafin kowa domin a babin alwala walbara dole fifita musulmi akan wanda ba musulmi ba Allahumma sai a inda yake babu hanyar fifitawa musulmin bai da abin da za a yi mishi shi kuma ga wannan yana da shi kaga dole kai mishi wannan adalci ne kuma amma kowa ya cancanta to ai ba za ma ka ce kana tunanin waninka bayan ga naka ba amma na ka bai da cancanta kuma wuri ne wanda yake kowa aka sa zai iya yi to ba za ka kafe ka ce sai naka ba in ba kowa daga cikin naka bayan wannan yana daga aiki da karantarwar musulunci a haƙƙin matashi a ganshi da gemu domin aje gemu barin gemu wajibi ne ba suna ba ne ko mustabi kamar da suke ta yadawa manyan malamai masana ƙwararru wanda ake dogaro da iliminsu a cikin musulunci duk sun tafi a kan ce wajibi ne saboda haka wani ya ce mustahabi ko sunna to yana dama ya faɗi wannan fahimta ce amma dai laifi ne cire gemu bittifaqil ulama dukkan mazhabobin nan guda hudu sun tafi akan cewa cire gemu laifi ne ka cire shi gaba daya inda kawai suka yi sabani ka iya sai-saye shi ka rage shi to nan ne suke saɓani waɗansu suna ganin ba laifi waɗansu suna ganin da laifi amma akwai malaman ma da suka tsananta suke ganin wanda ma aka samu yana ɗabi'ar aski gemu ko shaida su a kotu ba za a karɓa ba amma an waye gari mutane ba su ba abin muhimmanci ba har ma gani ake alama ce ta'addanci tare da cewa ba yahude zai iya barin gemu kuma wannan burgewa ne sikh a ƙasar indiya zai sa rawani ya bar gemu tumeme kamu biyu ko uku amma wannan al'adarsa ce ba komai ibo a najeriya zai yi barin gemu dogo amma wannan ganin damansa ne ba komai amma musulmin da ya bar gemu alama ce ta ɗan ta'adda alama ce ta bai san zaman lafiya to kaga wannan in ka ce tilka izan kismatun Visa ba kai laifi ba kuma ko dai saboda kawai ana kiyaya da musulunci ne ko kuma saboda an jahilci musulunci shi yasa za a yi korafi akan wannan haka nan yana daga aiki da karantarwar musulunci da matashi zai yi a ƙarƙashin wannan gaba ya zamanto hatta tufafinsa ya kiyaye ka'idar shari'a bai kamata a samu mutum musulmi yana take wandonsa ba don baya daga cikin karantarwar musulunci hasali ma narko ne aka ambata game da take wando duk da irin tawilin da waɗansu ke yi su kawo hadisin sayyidina abubakar su ce ai gashi ai wannan na nuna cewa in ka take in dai ba da nufin girman kai bane babu komai ba gaskiya bane manyan malamai ba su faɗa haka ba wannan tunanin malaman baya baya ne yan kwana kwanan nan ka san ko ɗan kwana kwana yana zuwa ne idan akwai emergency amma hakikanin malamai waɗanda ake aiki da karatunsu a dukkan mazahib guda hudun nan ba su tafi akan wani ya saki wandon shi ya wuce idan sawu ba babu wani malami da ya faɗi wannan daga cikin malaman da ake dogaro da ilminsu ba wani malami ina ƙara faɗi babu sai 'yan kwana-kwana da suka taho yanzu shekara ɗari da hamsin ko ɗari biyu zuwa yau su suka fara wannan to yana daga alamar aiki da karantarwar musulunci a samu tun da haka yana daga alamar aiki da karantarwar musulunci a samu tun na lazimtan wuraren da ake koyar da alkhairi wuraren karatu majalis na ilimi talim ne tsakanin magarba zuwa isha'i karantarwa ce ta wa'azi ɗeban littafai ne a je gaban malamai a zauna a koya ko kuwa wani abu dai da ake bukata a yi domin a samu ilimi wannan yana daga aiki da karantarwar musulunci a samu mutum a wurin yana daga aiki da karantarwar musulunci a samu matashi yana kokarin neman na kanshi ba ya zama kallon alan nasu ba ya zama sai dai a bashi sai dai ya roƙa ya ce zai da'awa ba dawa wata ran ka tsince shi a dawa ya kasa dawowa matashi ba zai yi haka ba dole ne a samu yana kokari wajen neman na kanshi wajen dogaro da kai a ɓangaren tattalin arziki ba zai zauna zaman banza zaman dumama benci ba dole a samai yana yunkurawa yana katakus domin ya tsara mutuncin kansa ya ma tallafa wa addininsa da dan abin da Allah ya bashi yana daga aiki da karantarwa musulunci a wannan gaba a samu mutum baya zuwa wuraren da ake saban Allah da wuraren bid'a da wuraren da ake masha da alfahasha yana nisanta su wannan ma alama ce ta cewa yana aiki da karantarwa musulunci bayan wannan yana daga siffofi na matashi da ake sa rai ya tallafa wa addinin musulunci ya zamanto mai kyakkyawar ɗabi'a kyakkyawar ɗabi'a wanda wannan na daga cikin ciwon matasa ɗabi'unmu sai dai mai ta addu'a Allah ƙara kyautata mana su amma tsakani da Allah akwai matsala akwai matsala a cikin ɗabi'unmu da yawa yawan mu ba duka ba muna da sakaci wajen kyautata mu'amalar mu da mutane ba a ganin musulunci a aikinmu an fi ganin musulunci ko a ji shi a bakunanmu da harasan amma aikace yana da wahala bai yiwa ka ce kai ahalus sunna ne amma ba a ga sunan na tafiya a gaɓuɓɓanka ba dole ne a ga sunnar a baki a ji kuma a gaɓuɓɓa a gani dukkan abin da ake kira kyawan ɗabi'u wajibinka ne ka lazumce su gwargwadon iko ka mutunta abin da ya kamata ka mutunta ka girmama abin da ya kamata ka girmama ka kiyaye abin da ya kamata ka kiyaye mu'amalarka a same ta ala san barka in kai wannan ka sami kyakkyawan mu'amala kar ku manta yan uwa babu abin da yafi kyakkyawan mu'amala nauyayar mizani a ranar kiyama wanda suka fi kowa kusanci da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ranar kiyama sune masu kyakkyawan ɗabi'a duk mutumin da yake da kyakkyawan ɗabi'a kai tsaye manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya lamunce mashi gida a kololuwar aljanna mafi alkhairi mafi zabuwa mafi soyuwan bayi a wajen Allah su ne waɗanda suka fi kyautata ɗabi'unsu ya ɗabi'unmu suke tsakanin mu da iyayenmu yaya alaƙarmu da iyalanmu da 'ya'yanmu da makwabtanmu da shugabanninmu da na ƙasa da mu yaya alakan mu da abokan zaman waɗanda ba musulmi ba sai ga cewa ɗabi'un mu tsakani da Allah sun nesa da abin da musulunci yake tuna ya ce mana mu. wanda wannan babban kalubale ne da ya kamata kowane matashi ya rika tunani a kansa ya ga cewa aiki ya gansa gwagwarmaya ta gansa zama bai gan shi ba dole ya tashi don ya kyautata al'amuransa bai wa kullum mu cika mutane da bayanai ya zamanto kullum za mu yi ƙoƙarin yi wa mutane bayani amma ba za a gani da gare mu ba irin wannan ne akan ce khalafa fatawahu taqawahu sai zamanto taqawasa ta saba wa abin da yake faɗi aikinsa ya saba wa maganarsa wanda wannan kuskure ne kuma bai kamata a samu mutum da wannan sakaci ba duk da cewa akan ce ba ruwanka da aikin malam amma abin da malam ya ce eh wannan magana ce da ke da ɗan alamar gaskiya amma kuma an gina ta akan kuskure domin a musulunci jagora yana yi a gani ne ba a taɓa samun wani shugaba a cikin karantarwar musulunci da ya zama shi maganarsa daban aikinsa daban ba ba taɓa samu ba amma da tsautsayi zai auku a samu to sai wannan aiki maganar ta aiki amma in aka ɗauka wannan shine asali to an yi kuskure don haka sifa ce daga cikin sifofin matasa da ya kamata a ce mun siffantu da su domin mu iya samun karsashin da za mu taimaki addinin Allah siffa ta ƙarshe zan ambata a wannan gaba ita ce da'awa dole ne matashi a babin taimakawa addini a babin kawo gyara da ci gaba ga addini da al'ummarsa ya zama ya shiga cikin harkar da'awa da'awan nan ba wai sai kana da ɗumbin ilimi ba kowane mutum na da irin abin da zai bada na gudunmuwa a cikin da'awa gwargwadon iko yanzu nan ba ana daukan kasar bane amma kalaman abubuwa guda uku banda ainihin amsa kuwa masallaci wanda hakan ke nuna cewa akwai mutane uku ko abubuwa uku da ake amfani da su don daukan wannan karatu har da video gudunmuwa ce a da'awa ba lallai to suna da karatun za a zauna su karantar ba ba lallai ba in an same da karatun to nuru ne ala nurin amma ko da babu Gudun wasu a nan in suka ɗauka suka tallata suka yada sun taimaka wa dawa waɗanda suka zo suka zauna nan sun karbabi gwiwa da zuciyar mai gabatar da bayani da su kansu wanda suka shirya zaman gobe za su ƙara za kuma su nemo wani ya zo shi ma ya yi wannan zaman ko da ka kaddara ba san komai cikin addini ba ko kuma sun sani amma ba za su iya zuwa su gaya ma wani ba mujarradin zuwan su zauna sun tallafa wa da'awa ballantana ma ana sa rai zama wakilai su je su gaya ma iyalinsu ko kanninsu ko yayinsu ko abokansu ko wasu a wasu wuraren kaga sun zamanto masu tallata ita kanta da'awa ɗin to kowa da irin gudunmuwar da zai bada wani kuɗi ne zai bada wani kaza ne wani kaza kowa da abin da zai yi to ya kamata matashi ya shiga cikin aikin da'awa tsundum in aka same shi yana da abin da zai bada ko ba yawa yana da karatun da zai iya yi wa mutane yana cikin masu sauraro to wannan nurin ne ala nurin ala nurin amma ko ba samu duka a haɗa ba to abin da aka samu ya zaman to lallai dan wannan abin da yake da shi jalibi da zai iya tsarewa al'umma sagar da zai iya ko subur da zai iya toshewa al'umma to lallai ne a same shi a wurin domin ya zama ya toshewa al'umma wannan kafa hakan ana fata ya ƙara zama dalili na samun albarkar rayuwa da dukiya a gare shi to tun da mun ji siffofin matasan nan to gaba ta bakwai ita ce to wai wace gudunmuwa za su bada babu shakka matasa na da gudunmuwa da za su bada domin kamar da muka ambata a baya su ne fa alfahari da takamar al'umma domin su ne mukallafai na farko babu wanda ya mukallafi sai daga lokacin da ya balaga kuma ba wanda ya taba zama tsoho sai da ya wuce marhalar samartaka ko ƙuruciya ashe kenan su ne jama'a farko domin waɗanda ba su kai su ba yara kenan ƙanana su ba a kallafa musu komai ba sai dai tarbiyya da koyarwa kamar umartansu da sallah tun suna shekara bakwai har ma abu jesa a kanta tun suna shekara goma wasu malamai irin su ibnu kudama suka ce hatta azumi ma daga shekara bakwai za a koya masa in ma ya kai goma yana da karfi da karsashi da nishadin yake a ya dan tsala mishi bulala domin ya koya kaga wannan dai ba ana nufin mukallafi bane shi ana nufin yadda za a yi ne a yi ta daribarsa ya saba ya taso kamar yadda ibn abi zaidin liqairawani ko qirawani Allah ya ji kansa da gafara ya karantar da mu a cikin muqaddimarsa ta risala Allah ya kara mu wannan littafi albarka kenan matasa me ake sa rai mu yi a matsayin gudunmuwar mu na farko mu zamanto wakilai na musulmi a duk inda muke wakilai mu wakilci musulmi duk inda muke kai da makaranta ne kai ma'aikaci ne kai mai sana'ar hannu ne ko me kake yi ka fara tunanin me kake wa musulmi a inda kake kai musulmi ne ko musulmi kake wa wakilci ko da ko abinda kake samu iyakan shi cikin ka kawai amma dai ka sani wakilci kake wa musulmi idan ko wakilci kake wa musulmi to kana bukatan abubuwa uku abu na farko kai don Allah abu na biyu ka guji duk abin da zai jawo musulmi abin kunya abu na uku ka tabbatu akan cewa wannan abin da kake yi wannan abin da kake in bai amfani musulmi ba zaman ka a wurin bai da amfani dole ka zama kana wannan wakilcin don Allah dole ka nisanci abin da zai jawo musulunci abin kunya dole ka tabbatu a kan ganin abin da nan da ka je kana yi dole ya kawo amfanin na hakika a ganshi da in bai kawo ba to baka da amfani a dai wannan bangaren ko da kana da shi a wasu bangarorin shi kuma wakilcin nan bai takaitu ga wani yanayi ko wata sifa ba wakilci da baki ne Daga gabubba ne da dukiya da me duk abin da dai Allah ya hore maka bisa yanayin da ka samu kanka lallai ne ka rika jin kai wakili ne na al'ummarka. abu na biyu da za mu yi don ya zama mu ga addinin musulunci shine mu zamanto a tarjamatun hayya lita'alimin islam a tarjamatun hayya wato abin koyi na zahiri na hakika life examples kamar yadda aka ce turanci models mu zamanto abin koyi na hakika kenan a cikin maganganunmu a ga musulunci ne a cikin ɗabi'unmu a ga musulunci ne a cikin mu'amalarmu a ga musulunci mu tallata musuluncin ta haka mu zamanto kyawawan abin misali a tarjamatul hayya wannan ba karamar gudunmuwa ba ce gudunmuwa ta uku mu shiga cikin harkar dawa ta kowace fuska ta kowace hanya a cikin gari ne a wajen gari ne kamar cikin ƙauyuka a gidajenmu ne a unguwanmu ne a wurin aiki ne a wurin sana'a a inda muke karatu duk inda muka samu kanmu a ga muna yin da'awa tun da ai dama Allah ta'ala ce kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah abu hudu mai tattali da tanadi da kintsi da shiri wajen fuskantar duk nau'o'in kalubale da ke fuskantar al'ummar musulmi kalubalen cikin gida ne ko kalubalen waje wanda za mu magana a ɗan tsawaice a ƙarshe abu na biyar da za mu yi a matsayin gudunmuwa don taimakawa addini da kuma al'ummar mu shine mu tabbatar da mun ba al'ummar mu tsaro a addininta ko aqidarta a mutuncinta a tattalin arzikinta a tsarin gudanarwarta a tsarin mulkinta a wayewarta a ɓangaren iliminta da ci gabanta ya zamanto mu dinnan mun ba wannan abin kariya marikacin cewa domin al'ummanmu za mu iya rasa rayukanmu don za mu ne don Allah marikacin cewa za mu iya shan wahala mu kwana da yunwa mu shiga cikin talauci saboda kara martaban al'ummanmu gwargwadon ikonmu wannan in muka yi to shi ma nau'i ne na gudunmuwa mai tsoka mai tsoka da za mu kawo al'umma abu na gaba da zan faɗi a matsayin gudunmuwarmu shi ne makasudin shari'a ɗin nan makasudin shari'a mu ga cewa mun tsaya tsayin daka wajen kare shi makasudin shari'a shi ne a tabbatar wa mutane da zaruriyat alhams a yi ƙoƙarin kawo musu hajiyat sannan a ƙara dagewa wajen jawo masu tahsinat ko tahsiniyat zaruriyat su ne abubuwan da in ba su ba za a rayu ba in ko an rayu ma cikin kunci za a yi addini mutunci dukiya rayuwa hankali in za mu taimaka wajen tsare addinin al'umma kun ga batun da a wannan kagun za mu kenan dodon mu yada kuma mu kiyarda da duk wani abu da yake kalubalantar addininmu idan za mu kare wa al'umma dukiyarta to na farko ana bukata a gama muna cikin masu nemowa ko mu nisanci albazaranci ko mu nisanci duk wata ɗabi'a ta cuta da kwange ko 419 ko makamancin wannan balle a kai ga sata ko yankan aljihu ko fashi ko makamancin wannan domin hakan barazana suke yi ga dukiyar al'umma a ga mun nisanci harkar riba ba ruwanmu da riba ba ma algus a kasuwanci da sauransu idan za mu taimaka wajen karewa al'umma hankali to dole ne mu nisanci abubuwan maye mu akan kanmu abubuwan da ke sa maye barasa a gabamu wiwi a gabamu shalisho a gabamu yau an waye gari matasa har tsotson fitsari da shakan kashi suke a gaba ma a ciki ba kuma kawai ba mu ba a muna taimakawa hukuma ce al'ummar mu ce inda muke unguwanninmu wajen ganin ba mu bar masu wannan sun ci gaba ba mai masu wa'azi mai masu nasiya mu jawo hankalinsu mu nuna musu aibin abin in sun kangare mu haɗa su da hukuma ita kuma hukuma mu matsa akan lalle te abin da ya dace a kansu ba kawai an haɗa ta da su ko an haɗa su da ita shikenan ta basu ci gaba ba idan muna so mu ba da gudunmuwa wajen karewa al'umma mutunci to dole a same masu kamun kai ba zinace-zinace ba bin mata ba sakarci kuma ba ba da dama abubuwa da ke kawo batanci a cikin al'umma sun ba mu ba kamar gidajen kallon fina-finai a unguwanninmu kamar gidajen kallon kwallo a unguwanninmu domin kamar yadda suke da yanci a matsayinsu na 'yan najeriya su nemi kuɗi su kafa gidajen za su nemi kuɗi haka muke da yanci a matsayinmu na 'yan najeriya mu kara martabar addininmu mu kuma tsare tarbiyyar 'ya'yanmu kuma waɗannan abubuwa suna ƙalubalantar mu idan ba a kasashe irin najeriya ba wanda doka ba ai akan kowa da kowa ba sai wanda ta so ta yi aiki a kansa ba yadda za a yi ba bature shi akan kansa wanda shi zai tsarin sinima shi ya ga sai dai ya fita wajen gari can nesa da gari ya yi ta yadda duk wanda yake so ya lalace shi ya kai kansa ba yadda za a yi ɗanka ya fito da je islamiya ya sha'awar ya je jin wurin kaza saboda nisan ma da ke wurin bai ma san inda abin yake ba amma sai a waye gari shi musulmi yaren ku ɗaya kabilar ku ɗaya kila ma kuna da alaƙa ta jini kuna sallah masallaci ɗaya sahu ɗaya kuma wai sai ya zo ƙofar gidansa ko kusa da gidanka sai ya kama wani wuri ya yi rumfa ya zo yana bata muku yara kuma kowa ya shiru mai anguwa na nan ba zai magana ba dakace na nan ba zai ce komai ba hakimi na nan ba abin da ya dame shi jami'an tsaro suna nan ba ruwansu amma wanda bai je ba bai gani ba bai laifin tsaye ko na zaune ba shi sai a je a ci mutuncin shi shi bature ya sanya kai waje misali a nan ai akwai paradise ma ko ita ce ta cikin garin zaria a lokacin da aka yi wannan akwai da tare nan ko da yake ina ji yan kaɗan ne in akwai sumari amma ai waɗanda kila suka shekara hamsin a nan wurin zuwa sittin sun san cewa a lokacin da aka yi wannan sinima babu gidaje kwata-kwata a kusa wurin lokaci ne kawai har ci ya kai wurin saboda lokacin da aka tsara ana tunanin cigaban ba zai sauri ba saboda aka kai shi nan waje ne daga waje-waje ne na ko da yake cikin ganuwa ne amma daga waje ne ba inda mutane ke da yawa ba ne concentration ba haka ku dubi ta tudun wada ku dubi ta sabon gari ta samurin lokacin da aka yi ta ai ba ma samurin ba wani jami'ar ahmadu bello bane samur ta samu ba ai da yan tsirarin gidaje ne dauki daidai kana tsoro daga gidan wani zuwa wannan kila ka da kura ko na saboda haka shi kansa bature da ya shirya kansa wannan lalacewar ya yi dai lalace shi kadai da kuma waɗanda suka zaɓi lalacewar. amma bai dai kawo ba shi yasa ko turai ka je ko duk wata kasa da aka ci gaba aka san haƙƙi da yancin dan adam ba za ka taba ganin an kawo irin waɗannan abubuwan a kusa da mutane ba ba a kawo su me yasa ake kewa yasa akan kira shi ma club ba ga BATC ba kamfanin ta ba ba ga inda suka yi club ɗinsu ba ko ba gani ba a nan kusa da filin su kuwa haka yake duk tsarin shi turan saboda yana da kamantawa wajen kiyaye haƙƙin dan adam shi amma zai ga naka yaran ku ɗaya addinin ku daya masallacin ku daya kila ma gemun shafi naka tsawo wandan shafi naka gajarta amma kuma a haka wai saboda kwaɗayin abin duniya sai ya bude irin wannan wuri kuma kowa na kallon shi dattawa unguwa na kallo kowa yana kallo ba wanda zai ce wani abu kai kuma matashi da ka bar dan gemu kaɗan dan bar wandan ka ya kwa kauri kullun kai suke zagi kai suka tsana amma ga ɓata gari a cikin al'umma ba wanda zai ce komai to dole matasa in suna so su kawo al'umma gyara da gudunmuwa bangaren tsara martaba da mutunci dole ne su yaƙi wannan da usulubin da ya dace a shari'a bisa bin doka da oda domin ko lasisi aka bashi to ai kai ma kana da lasisi na addininka da tarbiyyar 'ya'yanka da iyalinka da sauransu bai yiwuwa a ce a kobar gidanka yaro ya fito zai je islamiya ko zai taimakarantar boko da safe ya ga ana kallon fina-finai bai rudu ba in dai ba ana sa ido sosai ba wai ya leka tun ana yi da dare aka dawo ana yi da yamma to yanzu da safe ma wasu suke yi tun safe sai su hana yara zuwa islamiya su hana zuwa kaza su kuma nasu yayan sun dauke su a mota sun kai su makaranta da kansu kuma ma mafi muni shine sai ga mutum ya taso daga su ya zo ungoro ya yi wannan abu can su ko bai yi ba kuma su waɗanda aka zo unguwarsu ba wanda zai ce ta tafas balle a sauki kowa yana gudun wai kar ya ce dan mene a ce ya ta da ruwan tsaye bai san zaman lafiya ko kaza ko kaza da haka al'amura kan lalace har ba ta garin shigo cikin al'umma su taɓarna ba a sani ba haka rayuwa dole ne mu ba da gudunmuwa wajen kare rayuwar mutane shi yasa irin wannan tsari na unguwanni na security unguwa yana da muhimmanci domin hakan zai hana bata garin shigo unguwannin mutane kuma an tallafa wa jami'an tsaro wajen aikin su tunda ba za su iya duka ba misali yanzu police station nawa ne a cikin garin zaria ba da yawa suke da shi ba amma ku dubi al'umma ku dubi unguwannin da ke cikin gari a ce duk wayannan jami'ai su kadai za su iya wannan aikin to dole unguwanni su nasu tsarin bisa yadda hukuma ta amince don wannan ɗan abin da ake na vigilante din a rajistan su a yi komai ko wani security dai na unguwa wanda za a yi bisa tsari da sanin dattawa sanin mai unguwa da limamai da sauransu su shigo ciki a yi da su a samu wanda za su ba da wannan gudunmuwar mu kuma mu tallafa da dukiyar mu da ɗan abin da muke da shi don a yi wannan saboda dole ne rayuwar al'umma ta tsaro in ana son a samu ci gaba to waɗannan abubuwa suna da yawa su ne dai a dunkule abin da ake kira a baruriyatul khamsu to akwai kuma hajiyat akwai tahsinat waɗanda dukkansu su ma suna da mahimmanci, amma ba wajibi bane ba lalura bace amma mu dage wajen waɗannan guda biyar din domin su ne asalin lalurar rayuwa kuma su ne matakin farko a abin da ake kira maqasid shari'a ko maqasid shar'iyya al maqasid shariyya to waɗannan a takaice a dunkule su ne irin gudunmuwar da mu matasa ya kamata mu ba al'umma to a gurguje su wane ne ya kamata mu koyi da su suwa ya kamata zama samfurin mu wajen wannan gudunmuwar tunda ba kawai zan taso ne ni yanzu in ce ga yadda nake so in yi ba dan ta yi abin da nake ganin daidai ya zama to barna ce ma